Ministan tsaro Kalamu Tari a jiya ya kasance a garin Gigimi cikin jihar Difa ya je ne ya kai wa jami'an tsaro goyon baya biyo bayan harin da ake zargin wato 'yan Boko Haram suka aikata ranar Talata za ku ji jawabinsa a cikin shirin. Kumsa dubu biyu da aka ma lakanin kumshin rike mutunci ONG Plan Niger za ta rarrabawa matasa 'yan mata da suka tsira na wasu garuruwa a jihar Difan za ku ji daraktan wannan ƙungiyar. A shafin rahoton na musamman na labarun yau za ku samu masaniya a kan matan daga mata masu sana'o'in samun abin hannunsu a garin arli cikin jihar Agades. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun bi da bi. Ministan tsaro na ƙasar Nijar a jiya ya kasance a wuraren da wa'anda ake zaton 'yan Boko Haram ne suka kai hari a can ingigimi cikin jihar Difa. Ministan ya je ne domin jaddadawa jami'an tsaro goyon baya. Wakilin mu Haru Amadu ya aiko mana jawabin minista Kalamu Tari inda ya ce. Mun zo ne mu ziyarce ku don mu muku ta'aziyya bisa ga abin da ya faru shekaran jiya kuma da wanda ya faru can ma baya kuma in jinjina muku damce bisa ga irin aikin da kuke yi ba ma kamar bana kuna samun nasara kuma muna fatan Allah shi ci gaba da baku nasara bauta ce ta ƙasa sai da rai ne kuke yi saboda ƙasar ku kuma don ku kare mutuncinmu wanda mun ka kayyade a cikin constitution ɗinmu. Niger jamhuriya ce kuma mun rungumi demokrasiya da walwala ga kowa kowa shi bi irin addinin da ya dace ba kan ya tsangwama wani ba shine mun ka runguma kuma wannan aƙida ita ce kamata ku kare. Mu tunasar da ku da cewar hare yaren da aka yi daren talata zuwa sayar laraba mutum goma sha uku suka mace shida suka raunata fiye da ɗakunan zana ɗari aka toye sakamakon da wato hukuma ta bayar kenan. Kumsa dubu biyu da aka ma lakanin kumshin riƙe mutunci za a rarrabawa matan da suka gusa daga garuruwan Ngangam, elaji Mainari, garin Dogo da sauransu a cikin jihar Difa. Daraktan rashen ƙasa na ONG Plan Niger, Hari Noel, shine ya bada sanarwar a fasarar bayanin da ya yi ga shi wanda ya ma Adama da waki Mun halarci wani taron haɗa kai domin aiki tare ne, inda aka rarraba ma kowane aikin da ya kamata yi. Wasu suna rarraba cimaka ga mabukata, wasu suna rarraba ruwa domin samun tsabtattu ruwan sha, wasu suna yin wuraren zama na wucin gadi. Akwai wasu kaya da muka rarraba wa 'yan mata da manya, akwai kuma kayan wanke baki da sabili da tufafi da kuma gidajen sange. Muna shirin sakamako ga baki ɗaya. amma mun yi wata odar bukata ga mutane dubu biyu yanzu ya danganta da bukatar da za a samu idan dama ta bamu za mu duba lamarin karatu na samar da tawaga malaman boko da za su je guraren domin baiwa dalibai karatu da kuma kayan makaranta ga yaran biyo bayan allobar cutar sankarau da ta bayyana somawar wato watan maris a cikin yankin zandar Kungiya mai zaman kanta ONG Forsani ranar 25 ga watan Maris ta bayar da taimakon magunguna zuwa ga asibitin garin. Bari dai mu saurari shugabar asibitin ta murya Dr. Abu Fatima ta Zahara Lawali a firata da Rufai Usman. Muna isar da godiyarmu ga kungiyar nan mai zaman kanta Forsani wadda ta kara nuna muna kwazanta da goyon bayanta. Insha Allahu za mu yi unhwani da wannan magungunan yadda ya kamata. Za mu yi aiki da su wajen maganin cutar da kuma rigakafin annobar. Domin annoba ta bayyana ya kamata mu yi tanadi mai kwari. Kenan wannan maganin ya zo daidai da lokacin da ake bukatar shi. A yanzu dai komi ya lawa mun samu mun shawo kan waccan annobar da ta gabata. avec succès. A gaida wa Usman da fasara, a cibiyar kiwon lafiya ta maraɗi yajin aikin da kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta umurta a yi ya samu karbuwa Misali a dakin bincike jami'in da ke zartar da aikin jalalo kaɗai kenan ganin ya karɓi wannan kira na sandikar Tsahiru Abdurrahman. Maras lafiya duk da ya zo baya karɓar shi sai wanda ke cikin halin matsin buƙatar gaugawa ga fasar abin da ya faɗawa Muhammad Mamman. Mu goma ne muke aiki amma yau ni kaɗai ne domin kula da aikin jalolo da aka ayyana a cikin takardar tsunduma yajin aiki. Akwai waɗansu gwaje-gwaje da muke wa marasa lafiya da suka zo a matse ta hanyar auna jininsu mu ga abin da yake damun su idan akwai damar kula da su. Shi kaɗai ne muke yi. Akwai ɗimbin jama'a da suka zo muka ce musu su tafi yajin aiki muke yi su dawo ranar litinin amma kuma su zauna a cikin shiri ko ta kwana rana da zarar an ɗage yashin aikin kowane lokaci suna iya dawowa da yarda Allah. A wani bangare kuma a cikin lokutan nan za ka ga bisa shafin sada zumunta na yanar gizo tambayar bukata na a sa hannu ga wani sharfi akan wasu lamura shi dai wai hakan na da bakali da da shari'a ga fashin bakin da maina bukar karte babban sakataren kungiyar masana kundin tsarin mulki yawa Habibu Garba. Wata hanya ce da ke bai wa al'umma damar fallasa wani al'amari, sai dai abin bai da wata daraja a shari'ance, ba wai don mutane dubu goma ko ishirin sun saka wa takardar korafin hannu ba kawai sai a ce wannan abun yana da wata daraja a shari'ance. Takardar sa hannu a game da korafi ko mutum nawa ne ko matsayin mutanen da suka saka ma takardar hannu ba ta da wata daraja a shari'ance. Sai dai ganin korafin da jama'a suka yi na fallasa wani al'amari to abin dubawa ne ga gwamnati ya kamata ta saurari bukatocin jama'a bisa darajar tasu a game da abubuwan da suke nuna rashin jin daɗin su ta hanyar lumana. Tanadawa kwamitin ƙasa mai kula da shirya da zaɓuɓɓukan wakiltar ma'aikata CONEB zubin kuɗaɗen da suka wajaba shi ne wato kadai mafitar shiryar da nagartaccen zaɓe cikin daraja mai fa'ida bayanin da jagoran wata na haɗakar ƙungiyoyin ma'aikatan Nijar ETN shaibu Tankar yayi kenan bayan haɗuwarsu da shugaban gwamnati ranar Laraba Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Tafiya zaɓe yana buƙatar shiri sosai, kamar rarraba katocin zaɓe da ya kamata a yi wata ɗaya kafin zaɓen. Amma ina tabbatar muku katocin ba a ma bincika su ba, balle a yi tunanin rarraba su. A lokacin da minista ya bayyana a gaban talabijin domin buɗe farfagandan zaɓe, sati ɗaya kafin haka mun nemi ganawa da firayim minista muka bayyana masa ƙorafe mu. ba mu nemi a gudda lokacin zaɓe ba. Miliyon ɗari hudu ne za a zo zuba. Zuwa jiya ministan kasafin kuɗi ya ɗauka alkawarin zuba kuɗaɗe miliyan 150 a cikin asusun kone da zaran aka samu kuɗaɗen a lokacin ne za a yi jadawalin tsarin zaɓen kamar buga katoci da rarraba su da wallafa takardun zaɓe yana yiwa sati na sama. A ƙasar Nijar akwai dokokin hukunci da ake aikatawa zuwa ga dabobi masu shawagi cikin birane. A birnin Yame wa'annan dokokin na da matsalar aiwatawa. Muna kan nazari a yanzu haka na ganin yadda za mu aiwata su haka dai. Hasumi Tijani, daraktan kula da mali na birnin Yame ya shaida mana ga fasar bayanin nasa. A cikin unguwanni ko ina ana ganin dabbobi suna yawon tabele. Akwai jami'an meri da aka kirkiro domin su kula da waɗannan dabbobi, sai dai ba sa aiki. Amma muna ta ƙoƙarin duba hanyoyin da za mu bi don waɗannan jami'an meri su yi aiki, da kuma neman hanyoyin kusanci ga masu gidaje da suke kiyo, su yi cikin tsari da ba sai sun bar dabbobi suna yawo a cikin birniya mai ba, saboda haka yana iya haddasa haɗaruka. A cikin birniya mai akwai dokoki dokokin da suka kayyade tsare dabbobi da suke yawon taɓele amma sai dai waɗannan dokokin ne akwai saura a gare su akwai kuma ƙungiyoyi muna ta ƙoƙari duba hanyoyin da zamu mu ƙaddamar da ayyuka A kan taron da ministocin tattalin arziki na kasashen da ke amfani da sefa da ya gudana a nan yame, ministocin sun ɗauki alkawalin zartar da girkin siyasar tattalin arziki mai fa'ida wadda za ta girku bisa gimshikin canje-canjen tattalin arziki da kuma karfafa yunkurar da ƙarfin shigar arzukan su da za su kuma wato kokowa ga murkushe halartar da kuɗin haram da kuma zubawa ta'addanci jari. Shawarorin da ministocin yankin masu amfani da sefa suka tsayar kenan a taron da ya gudana jiya a nan yame shafin yanar gizo na Aktu Nijar ya wallafa wannan bayani. Yaya ya kamata mutum ya zaɓi matar da zai arme? Lakanin da wato marubucin nan ɗan ƙasar Nijar Hassan Idi ya bai wa sabon littafinsa kenan. Zaben mata mai aƙidar kwarai zai taimakawa ga jin daɗi da samun farin cikin mijinta da 'ya'yan nasu kenan ya yaushe ba mutum ya ankara da bakalin kyakkyawar aƙidarta haka dai Hassan Idi ya shaidawa Michel Deji ga farsar abin da ya faɗa. Adadin yawan mutanen da wani lokaci ba su da kyakkyawan ɗabi'u suna karuwa don haka ne ake buƙatar samar da rubuce-rubuce da ke tunatarwa wannan zamani akan waɗansu abubuwa masu daraja, sannan da littafi da ke ba da shaida a kan rawar da ya kamata mace ta bada a fannin bayar da tarbiyya. Saboda rayuwa kun sa hannu biyu ne ya wanke juna tsakanin miji da mata. Sai hancin zaben abokin zama suna da yawa a fannin al'ada, wanda a wani wani karo ba a baiwa mutumin zaɓi koyaushe iyaye ne da suka san halin zamantakewa suke yin zaɓi amma yau sarƙaƙƙiyar rayuwa ta sa matasa suna yi wa kansu zaɓi a wani karo kuma sai bayan abin ya yi nisa ne ake gano ba a yi zaɓi mai kyau ba bayan har an samu 'ya'ya sai rayuwar zama aure ta tsananta wanda ba wata mafita sai rabuwa kun ko wannan abin takaici ne sauran shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa haka take studio kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman a garin Arli cikin jihar Agades mata sun shirya kansu gungun haɗakar fadaraso na ƙungiyoyin mata domin girka sana'o'in samun abin hannunsu suna ayyukan amfanin gama gari kamar share-sharen wurare. Alasan Kuzi Muhammadu ya firanta da Madam Shami Ahmed, shugabar fadaraso mata gazubin firar tasu. cin gishin kan ɗiya mata a garin arlet sai haɓaka yake yi tun lokacin da ƙungiyar matan daga ta girku yau shekaru shida kenan wurin da aka sa ma gaba shine ba ɗiya mata damar su ɗauki nauyin kansu da kansu a ɓangaren tattalin arziki da kuma kawo tasu gudummawa wajen tahiyar da al'amuran cikin gidajen nasu na aure mu saurari uwar gida shami ahmed shugabar ƙungiyar matan daga ta arlet muna yin shara muna doka mu yi niyya mu ci mun hidda college ko wani wuri haka mu je a wannan ranar za mu share ta bayan wannan cikin siye cikin mu muna yin kafa sabini likidikin nan har da sabini irin wanga kamar na lafibel duk muna yi kuma bayan wannan akwai tantar muna yin har da omo kuma akwai mata masu kiwo a ciki akwai masu saka a kenan ayyuka ne mun ka gama wanda muke yi muna so gujiya mu zo mu sarrafa ta mu hidda mai kuma mu yi kuli kuli shi ma mu saida mu saida mai to ka ji ayyukan da matan daga ke yi kayan ayi wadanga ayyuka dole sai an ba da horo ko da muka fara fara ma da horo ne an ka fara mu da kanmu ma sai da muka samu horo ana yi cewa matan arliti yanzu ba su da masala kudi ba su jira mai gida ya ba su kudi ko wani ba su kudi to lalle sai in ce ba su da masala masalar da ke gare su har kullun ka san mace in yana aiki ma tana nema a taimaka mata saboda mu matan daga inda muke wai ba cewa mun kai kamar muna da wani kes haka na kudi da yawa a'a mu mata mu tsakanin mu ne muke gangamawa muna neman abin da za mu hidda kan mu ci da shi mata wadanda yau sun gane sun tashi suna aiki da waɗanda ba su gane ba har yanzu ba su tashi kashi nawa ne a bisa daren dari an samu sattan wanda dai gasu suna neman makansu tunda ni ma da nake gaya maka yanzu nan kaga fasa aiki ne kuka hiddo ni yanzu haka gida ana konjelatar uku a da kwa aishi ina fama da su ina yi kuma ina saida kuma harkokin da duk zane da su nake ba sai na sa jiran mai gida na baya bani kenan wanda ba su gane ba su bi hanyar da wanda suka gane mu yanzu kaga ba sai mun sa jiran miji baya bamu ba tunda wata rana miji bai da shi sana'a ga da muke mu ma dan dai mu ruha mu kanmu asiri asiri ne mu rufa mu mai gidan mu asiri mu rufa mu diyan mu asiri wale da sai yaro ya tsaye wani wuri yana lashe lashe ko ko yana ba da hannu a bashi to shine nake kira ga sauran mata wanda ba su da wani aiki sun zo sun kama hannu kawai sun rungume kenan su tashi su nemi aikin da suka yi tunda yanzu maza da yawa sun gane sun san da kasuwanci yana tallafa musu da matar ka ta hi ta biyu wani wuri tana bani roko mini kenan gara ka barta ta yi kasuwancin ta ko cikin gida ana kasuwanci ba sai an yi ta waje ba. Man sauraro abin da sawaka kenan yanzu za ku ji Musa san dauke da labaru da harshen zabarmanci kanan na faransanci zai shigo daga nan kuma rahila sumana za ta gabatar muku da mahawar studio kalangu bisa kan wato tantamnawa tare da 'yan jarida a huta lafiya.